يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah alhayyu alkayyum da ya ba su ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu daga cikin bayin da za su samu babban riba a wannan wata na Ramadana wanda yake mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala da sunayensa masu girma na alhayu alhayyu ya yayi gafara da jinƙai da yariya. zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa na gaskiya ya dauki rayuwar mu akan imani muna kada kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ta'ala ya magance mana jarrabawa da ake ciki na harkar tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana karshen sa yan uwanmu da suka rasu dalilin wannan muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke hannu Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda kuma suke a kubuta muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana kariya gaba mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiri waɗanda suke tada fitintinu da kashe-kashe idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya mai da jarrabawar ta kare a kansu ya kare mu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah ɗazu da rana an yi rika tafsirin mata da muka gabatar a nan wurin tare da hadaran ba wanda mun yi karatu ne a karshen suratul furqan daga daidai kan aya ta 63 wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama zuwa aya ta ƙarshe a sura ɗin kulma ya aba ubikun rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama aya ta saba'in da bakwai muna fata insha Allah ta'ala a wannan wata Ramadan da wannan ya zama shi ne darasi na ƙarshe na maza kamar yadda aka yi na mata tare da cewa tafsirin duka yadda aka rafiyar da su na matan na maza da mata ne na mazan na maza da mata ne bambancin kawai a nan mazan maza ne ke shigowa masallaci mata suna baya a nan mata kuma maza ne ke shigowa maza kuma suna online <laughs> in ana na mata mata su shigo cikin kwaryar masallaci maza kuma suna online na genefi sai dai muna fata kamar da na faɗa a baya duka kafofin watsa labarai da talabijin za su ci gaba da sanya na mata da aka yi saboda amfanin maza da mata duka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan waɗannan abubuwa su zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya sa su zama dalilin tsira ne gare mu gaba mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayinsa wato ibadur rahman bayin mai rahama bayin da Allah ta'ala zai musu rahama a darasin mun kira farisin su, da siffofinsu akalla guda goma sha biyar da ake bukata kowane musulmi ya auna da ayyukansu ya tabbatar ya cika idan ka auna guda sha biyar sai ka ga a cikin nawa kake da shi kana da duka sha biyar ko sha uku ko sha uku ko sha biyu ko sha ɗaya ko goma wani ma in bai sa ba bai wuce biyu yake da shi ba to ga aiki ya cika kuma wajibi ne dukkanin su sai mun cika su Allah ta'ala ya babu ikon cikawa waɗanda suka cika su ba a faka musu da gidan aljanna ne gobe kiyama aljannan ma mafi kololuwar daraja Allah ta'ala zai ba su ni da ku Allah ta'ala ya babu mafi kololuwar daraja na aljanna da iyayenmu da malamanmu Allah ya babu ikon makwabtan annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in akwai tambayoyi bismillah alaikum assalamu alaikum malam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Allah ya kara wa malam lafiya kuma Allah ya cika kan yin mu amin ya kayo ya kayo malam wannan sakon daga yan agaji ne muna so a taimaka mana da addu'a sakamakon wasu yan agajin mu da suka samu hatsari a hanyar zuwa Central Mosque sai Allah ya yi musu rasuwa jiya su biyu a ranar Asabar da misalin karfe biyu na rana. Allah ya shigar su kuma ya gafarta musu sunayensu ya kubo abubakar traffic officer a lufe da abdulkadir intelligent officer amfani to muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya jikan su Allah ta'ala ya yafe musu muna ta'aziyya zuwa ga iyalansu da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma na Allah ne abin da ya bayar na Allah ne abin da ya dauka kuma kowa a cikin mu iya da lokaci da aka kayyade masa zai iya koma zuwa ga Allah sai ku yi hakuri ku nemi lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya girmama ladan mu Allah ya gafarta wa mamatan mu muna roƙon Allah ya kyautata namu bayan nan. Allah ta'ala ya jikan su ai sun yi nasara tunda suna aiki na addini ne Allah ya dauki rayuwarsu eh, babu dai cikakken bayani akan daga ina suka fito zuwa gidan wannan yi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu malam barka da ba haka ina addu'a Allah ya cika mahaifa ya hada fuskokin mu da nasu a aljannar firdausi amin ya hayya kayo malam ni dalibin karatu ne Allah ya taimake ni da haddar Qur'ani ina neman malam ya taimaka ya bani shawara dangane da yadda zan fara haddace nambobi na hadisai da ayoyi domin na yi na yi na kasa na gode malam ina son ka saboda Allah tun da ka haddace Qur'ani ai kayi muhimmin abu ita mafi girman falala din a cikin haddan Kur'ani ne Allah ta'ala ya baka iko ka haddace muna roƙon Allah ta'ala ya sa Kur'ani ya cece mu gobe kiyama a baya ga wannan na biyu akwai abin da zan kara maka na shawari tare da dukkanin mu yan adam ne gajiyayyu masu kurakurai shine kyautata alaka tsakani da Allah yana sa duk abu na ilimi ya zama in ya gagare ka daga baya zaka iya yin sa in dai ka tabbatar alakar ka da Allah ta yi kyau babu wani abu na ilimi da zaka ce zaka yi Allah ta'ala bai baka ikon yi ba in aka samu tangarda a alaka da Allah kuma akan shiga jarrabawa duk wani wanda ya san harkar ilimi in kai sake alakar ka da Allah to duk abin da ka karanta zaka ga yana ci da baya in kana son bijiro shi zai ke zuwa in ya zo shi zai zo a cikin kuskure amma lokacin da kake gyara alaka tsakani da Allah to abin da yake da wahala Allah yana wanke shi gyara alaka da Allah kuma shine takawa sai sa Allah yake mana wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim daidai karshen aya ta 282 a bakara kaga ya gwama alaka tsakanin takawa da ilimi kuma Allah yace akan komai da komai shi mai ilimi ne shawari nake baka kuma nake ba wa kaina nake ba duk wani mai sauraro idan mutum yana gyara alakarsa da Allah to duk wani abu na neman ilimi ya san da sauki matuƙa da gaske sai ga ana maganan karfin hadda aka yi magana na irin su Imam Shafi'i rahimahullah idan yana karanta littafi ya kan iya bude shafi daya ko shafi biyu idan yana karanta nan sai ya rufe wannan bangaren saboda in ya samu jarrabawa idan yana karanta in ya shiga nan wurin sai ya haddannan haddan nan sai wannan din ya haddace a cikin wannan saboda idan suna ganin abu suke haddace shi amma shi da kansu akwai tari da ya samu jarrabawa kamar yadda ya tabbata a tarihi duk da dai malamai na tarihi sun yi magana da na hadisi mai sa da wace wasu suna ga malamin sa da suna gama akwai rata tsakanin su amma dai akwai baiti da ya shahara shakautu ila waki'in so a irzi fa arshadani ila tarkil ma'asi ya samu jarrabawa kawai sa wani abu ya gani da bai dace ba da ya zo hadda sai take zama da ya kai masa ya kai complaint sai aka ce to ka rage sabon Allah in sabon Allah ya ragu to haddan za ta dawo kuma yace da ya dawo ya jarraba kuma sai ya ga abin da da ya gagare shi jiya yau yayi to kula ga wannan duka yan adam muke kuma duka muna da kurakure duk lokacin da muke takaita kurakuran to babu kokonto abin da za mu karanta Allah ta'ala zai kara sauwake mana wannan nasiha ne ga kaina da kuma gare ka insha Allah ta'ala hadda na Qur'ani da kai Allah ya sa mata albarka malam Allah ya kara wa malam ilimi da lafiya mai amfani Allah ya cika iyayen malam shin malam ya kamata mutum ya fara karanta alqur'ani ba tare da ya yi bismillah ba kamar yadda ana raman ka yake yau jara ta ci gidan gai mutane ne duniya wani kai tambaya sai ka ce ana mana mafiya yawa idan ka ji arama yana karanta qur'ani bai yi basmala ba a mafiya yawan lokaci tsakiyar sura ne ba a farkon sura ba idan ka duba nailul hausar na imamu shaukani rahmatullahi alaihi a littafi na biyu nan ba na ɗari biyu da sha ya yi magana a kan ita karanta bismillah amma farkon sura ne matsayinta ba a ƙarshen sura ba ba idan ka duba a cikin magana mai sauci hatta tsakanin sahabbai sun kara wa juna ilimi shin ita basmala bismillahir rahmanir rahim a kowace sura shin aya ce ko ba aya ba akwai sabani da kara wa juna ilimi tsakanin sahabbai wannan yasa duka aka yi ijimani wanda ya farkon sura ne kowa ba wanda ita ce aya farko a kowace sura da wanda ya ba ita ba ba a cewa ne ya fata wani shine shirye shiryayye saboda me saboda zamanin da ya fi kowanne nagarta ba su yi ijima'i akan haka ba ala ayi hali za mu gani mafi yawan qur'ani a farkon ana sawa don haka a babin ladabi mustahabbi ne a farko mutum ya karanta ne bismillah amma ba wai dogaro da waɗancan hadisai da ba su inganta ba mafi yawan hadisan da ake dogara da su kullu amalin ladhi la yubda bi bismillah fa huwa ajzam aw fa huwa aqsa aw la baraka fihi a tafsirin mu na farko na suratul fatiha a nan masallacin na yi magana a kayi cewa waɗannan hadisai ba su inganta ba bukatar na maimaita wannan bayani mai neman kada sai ya je nema darasin yana da na yi magana mai sau a rashin ingancin hadisai don haka sai ke babu wani abin da ya tabbata na cewa ko a farkon sura ne wajibi ne sai ka karanta balle a tsakiyar sura akwai malaman da suke ga wannan ba ba musu hadisi ba ne na biyu yake cewa cikin malamai da suka tabbata akan bismillah aya ce a farkon kowace sura shine imamu shafi'i rahimahullah shine yake da wannan fahimta shi sa kake ga masu bin masaba ta shafi'iyya ko a sallah ne idan za su karanta basmala za su karanta fatiha sai sun yi bismillah a bayyane in za su shiga sura sai sun yi bismillah a ne a bayyane saboda shi yake da fahimtar cewa in ana kirga ayoyin kowace sura sai mun kaddara cewa ayar farko ita ce bismillahir rahmanir rahim amma ijma'i na su kuma gaba ɗaya banda suratul tauba ita a suratul tauba ba a sa mata bismillah a farko bangare na malamai na biyu da dama suna da fahimtar a duk sauran surori wanda su ne jumhur fatiha ba a tsafafuwan basmala ba aya ba ne sai dai a wurare biyu na farko suka ce a suratul fatiha a nan jumhur ba ijma'i ba jumhur suna ga bismillahir rahmanir rahim aya ne a fatiha inda kawai ake da ijma'i shine cewa bismillahir rahmanir rahim rabin aya ce a suratul naml innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim aya ta 30 a cikin suratul naml to kaga a nan ijma'i ne cewa rajin aya ne a cikin suratul naml bayan nan ba inda aka kira ta kai tsaye a cikin wata sura sai kuma fahimtar jumhur amma ba ijma'i ba in an ce jumhur shine majority na malamai in an ce ijma'i kuma shine consensus su wanda gabaɗi sun yi tarayya a kai to da ka ijma'in kawai shine akan innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim amma ko a fatiha din ba ijma'i ba ne kawai fahimta na jumhur na ulama ne an tambayi shek muhammad bin salih al-husaymin al muhaybi al-tamimi rahmatullahi alai a cikin liqa'atul babil maftub littafi na farko a lamba na 177 cewa malam muna da limamai da malamai suna karanta qur'ani daga tsakiyar sura amma ba sa bismillah sai ce la yustahabbu ai wannan ba ma mustahabbi bane a tsakiyar sura shi a sinadin sura yace a tsakiyar sura ba ba ne. Ya yace dan umarnin da Allah ta'ala mana a duk ƙur'ani, in za mu karanta ƙur'anin ba inda ce mu yi bismillah inda wajibi ne ko wani abu ne muhimmi da Allah ta'ala ya faɗi haka abin da ya wajabta mana shine neman tsarin Allah daga shaytan fa idza qara'ta faska, qurana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim wannan suratul nahl kenan aya ta 78 sai ce in za ka karanta ƙur'ani fasta izbillah ka nemi sanin Allah daga me daga shaidar wannan shine isti'aza a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim Mina shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi ko abin da ya kama haka akwai magana mai tsawo cikin tamamul minna akan istihaza wanda ta inganta da wanda bata inganta ba sai na mai da mu baya ba ala ayi hali istihaza shine qur'ani yayi umurni shine neman tsarin Allah daga shaitan shine da zaka ce a'udhu billahi ina neman tsarin Allah to wannan isti'aza ita umurni ne wannan yasa malamai da dama suke ga a farkon sura da a tsakiyar sura dole a yi isti'aza saboda umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma babu inda yake wa idza qara'atul qur'ana faqra bismillah ko abin da ya kama da haka waɗancan hadisai na cewa duk wani aiki a fara da su wannan hadisi ne da bai inganta ba ala ayi halin a wasu wurare an samu fiyayyen halitta yana iya farawa da basmala kamar wasiƙar da ya aika wa hirakal ga ta nan koda cikin kitabu badi wahayi na aljami asbahi na imam bukhari rahmatullahi alaihi amma anan ba a babin wajibi bane mafhum tsayi don haka idan ka ji ran ma bai yi bismillah ba ina fatan dai na zama lauyan ka ke masa <laughs> to wannan shi ne dalili na zama lauyan ran ma tun da abin da ran ma ya haka ne amma inda ba daidai ba ne zan faɗa saboda mun fahimtar mu da zama zama na Allah ne na amana akwai gaya wa juna gaskiya inda ka kuskure yake da kafin ba ka yi tambayar da ni na masa magana in ma ta kama mu buga ne da tunkan mun buga <laughs> wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani Allah ya ji dan magabatan mu amin ya hayyu ya qayyim na gode sosai sosai malam mahaifinmu ne ya kasance abu kaɗan abu kaɗan mahaifiyata za ta yi masa tare da ita da abokiyar zamanta sai ya rika ce masu jahilai masu kwakwalwar dabbobi ba ku da amfani kuma yana yawan yi musu waɗannan fada a gabanmu da ni da kannena kuma wallahi malam ba na jin daɗi a raina ke eh, ba ya za a ji daɗi don haɗa malam a yi masa nasiha domin tabbas yana jin maganarta. to inda yana jin magana ta ai to don Allah don Allah don Allah kare ya kara gaya musu inda yana jin magana ta da suka faɗa don Allah kare ya kara gaya musu zaman aure ya zama abin jarrabawa kin ce da masa nasiha kuma tafsiri muka zo ba nasiha ba amma bari na yi magana a takaice zaman aure ya zama jarrabawa wasu ababe ne iyayenmu da kakanninmu suke da shi mu muka rasa su a yanzu na farko suna da haƙuri da juna mu haƙurinmu mu a aure ya gaza na biyu ba su da mummunan zato mu kuma yau zargi da mummunan zato ya yawa a aure na uku suna appreciation suna godiya akan dukkan alherin juna ga juna mu kuma godiyan alherin juna yayi matukar karanci na hudu suna mutunta auren kuma sun amince auren nan ibada ne kuma suna sadaukar da kansa gare su mu kuma mun dauki auren yanzu yayi ne wadannan suna irin kurakuran da ake yi kuma ba za mu yi nasara a aure ba sai an gyara su aure ibada ne in aka yi dole a yi don Allah kuma ana neman yardar Allah ne kuma zama da iyali da ciyar da iyali da rike ta ibada ne zaman ki a gidan miji ki hakuri akwai ya babu sa ibada ne kowanne namiji ko mace sai Allah ta'ala zai ba su lada ladan da zai kai su zuwa ga aljanna dukkan aure idan aka yi shi malamai suka ce kar a rasa ababe guda uku a cikin sa na farko nutsuwa kaga akwai karancin nutsuwa ana cewa juna dabbobi na biyu kauna ba soyayya ba kauna akwai bambanci tsakanin soyayya da kauna auren soyayya iya da matsala amma auren kauna yana ɗorewa. soyayya kawai ya ga kyan halittarsa ko kuma ta ga ya wanka yayi gaye ya zanzare ya burge ta shi shikenan nan aka tsaya kawai bayyanan juna da siffar juna ya burge to wannan shine soyayya kauna kuma wani abu ne da ya shiga zuciyar ɗabi'un da sun burge ni son Allah da ya da sha'awa kamun kanta da mutuncin da na mace akwai abin sha'awa ita ma tana son sa dan iya da kamun kai mutum ne mai kunya mai girmama na gaba da shi sai zama ya kullu daga cikin zuciyar in akwai wani abu na halittar jikin wannan ya zama ribar kafa ne na uku a samu tausayin juna to shi auren kauna ana samun tausayi da sauki auren soyayya ba a cika samun tausayi ba shi sa Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan nabiyyu wa rahama na uku wannan cikin suratul Roma aya ta 21 kaga sai ta iya daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku matan ku daga mazan ku daga junan ku litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa kaga nutsuwan ko waja'ala bainakum sai sanya tsakanin ku bai ce mahabba ba sai ce wadda kauna ita kauna a cikinta akwai soyayya amma soyayya a cikinta babu kauna shine bambancin su kawai muhabba soyayya wani dan bangaren kauna ne so da ka dukkan cikin kauna akwai soyayya amma ba dukkan soyayya ke da ƙauna a cikin ta ba so auren soyayya ne cika dorewa ba dan karamin matsala ya kan lalata shi amma auren ƙauna yana dorewa na uku wa rahama tausayi dole sai namiji iya tausayin matarsa iyalinsa iyali na tausayin mai gidanta in an rasa tausayi abu ya lalace ke ce a yayin wanda kaza ni ma sai Amir, ko bana bukata sai an yi a'a ni wallahi ba na tausayin sai ya samu kuɗi to sai an kashe kuɗin ko a banza ne shi kuma idan ya samu sai yake kyautata mata baki sa kyauta iya da hali zai sayo garin kwaki za a sha a gidan nan kuma shin yadda ta sai ci cinya da hakar kari saboda ba a tausayin juna duk inda kika ji a zuciyarki akwai karancin tausayin miji kin yi asara duk inda ya ji akwai karancin tausayin matarsa to yayi asara waɗannan ababe guda uku dole sai akwai su a cikin aure kuma ba a cika samun tausayi ba sai da me sai da mawadda ita kaunar in babu kaunar to matsala ta auku gaba na gaba kyautata wa juna da rashin aibata juna a zaman aure wajibi ne dole a rika yi wa juna kalmomin da suka dace shi sa Allah ta'ala ya ce wa ashiru kunna bil ma'ruf ai mu'ashira bil ma'ruf da daga cikin magana mai daɗi ai kalimatu tayyiba sadaka ne so da magana mai daɗi a gaya wa juna iya ciki wannan cikin suratun nisa bangaren aya ta goma sha tara kaga zai ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku zauna da su ku zauna da juna da kyautatawa ala ayi halin mumini bai kin mumina in ta bata maka rai kuma kar ka manta wasu alkhairanta in ya bata miki rai kar ki manta wasu alkhairansa tunda akan baban ki kike magana yanzu ko kake magana ka duba kai ka auro ta maybe ta haifa maka yaya har sun girma ita take kula da gidanka in baka nan ita take maka gadi in tana da ladabin aure ba ta fita sai da izininka in kace ta je ta je in kace ta zauna ta haƙura sannan in ka tana maka addu'a alkhairi Allah ya baka halal Allah ya dada kai lafiya Allah ya baka kaza da kaza ko akan wannan aka tsaya aka ce zaka rika biyan ta albashi ya aikin jani so mu rika hakuri da juna kuma a musulunci idan rai ya baci aka ce za a yi magana sai an yi dana sani shi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da abu darda duka biyu sun faɗa wa iyalinsu cewa in kika ga raina ya ɓaci ko kin fin gaskiya kada ki tamka mini idan na garan ki ya ɓaci ko na fi gaskiya ba zan tamka miki ba don in ɗaya ransa ya ɓaci sai ɗayan ya tamka to kuma daga nan ba za a fahimci juna ba shi yasa akwai maslaha a cikin shuru shi yasa da ake cewa wai silence is wannan gaskiya ne ko a shari'a haka ne ba a cika regression shiru ba amma ana regretin magana in ka ce wai komai sai ka yi magana ka ba da amsa za ka yi da nasani, sani sai ka koyi juriya abu ya faru kamar bai faru babu ruwan sai ka kawar da kai shike sai ka wuce ba komai ya kai a shi amsa ba bahaushe ce wai sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu to ina kan yi mamaki mutane wai ka ce wai komai sai ka sa baki kuma komai aka faɗa sai ka ba da amsa ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ba ko a maganganun da za a baka ko a gidanka ko a waje bai wuce kashi biyu ko uku a cikin ɗari ne ya kai ka buɗe baki ka bada amsa ba mafiya yawa za ka kawar da kai idan iyalin ka ta baka magana mai muni tana son ka tamka ne ku yi fada sai kai shiru to babu abu mai takaici ga shedan din da ya harzuka ta irin shirin amma kada tamkawa shedan sai ya gyara zama sai haka da hular sai ya ce abu yayi to ya san a gidan nan za a yi dabdala za a yi fashi a more saboda ta yi shi ba ya yi to ai fara wani amma in aka yi shuru, ai ba a faɗa da dutse in ka zo ka saka zo ne ka dankwale shi ya shuru, ka zage shi ya shuru, to za ka ci gaba da in ka ci gaba da zagin wanda bai san ka ba ka zama mahaukaci saboda mai sa ba a faɗa da dutse duk abin da kai ba zai ba ka amsa ba to shi sa dole a koyi shuru. ke ma idan ya shigo gida a ka bai kika san <laughs> shuru. kaman ba a ce komai ba sai ki shuru, kira gudu shi ki kawar da kai in kin gani sai ki murmushi ki murmushi haka ake yi wa namiji saboda namiji ya da wahalar sha'ani wani namiji wallahi kamar tsohuwar rokaye Allah wallahi wani Allah mu maza yadda ka san tsohon road master ka fa ba shi road master da ko baya jin gyara in ya tsohon wannan namiji haka yake saboda in kika tamka ko ce ba ta kai yi sannan da dawowa mai gida to bala'i ne wani namijin kuma fa in yayi girin yayi girin kika biya ya shiru bai gama ba half time ya je zai dawo to sai ki hakuri ko ki bi shi gaskiya kar ki haura ki rabu da shi a haka sai ki duba me yake so in yada a masa in wani girki ne a ji a dan masa aka in wani dan abun sha'awa ne duk abun da ya san kika so yake so ke karki masa magana sai ki masa abun da yake so duk abin da yake so sosai sai a masa take ce tana in kika yi to cikin sauki zai sauko amma in kika ce sai kin tamka ko maganan alheri kika yi ya bakar magana tsakanin ki da shi zaki shiga da yake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ki shiga in ya amsa bai amsa ba kada ranki ya bani. dan kina iya shiga ba sallama din ma wani zai miki dai ya shiga shi mun ba sallama kun ba a shiga kan musulmi da sallama ba in kika da kika yi sallama kira sai ce mai gida ba ka amsa ba sai ce ai mala'ikun rahama masu amsa miki ba haka a yi ba za ka rabu da mutane Allah yi wasu ya ci duniya ne a cikin mu Allah ta'ala ya samu wani rasha a ran ba mu taba tafsirin nan go insha Allah ta'ala muna cikin suratu ali imran yau za mu sake darasi na 23 insha Allah ta'ala a shekara ta 1443 insha Allah in ka gane ina za a tashi a kan daidai aya din bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند بالله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والناس النبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون جزاكم الله خيرا الله تعالى يقول وإن منهم للي دقى تشنسوا لفريقا أخي ونبنغري يلوون سنة كركة دا ألسنتهم حرسننسوا bil kitabi da littafin Allah in suna karantawa a taura ko linjila ko qur'ani litahsabuhu min alkitabi dan ku yi zaton shi ma iya daga cikin littafin da Allah ya saukar wa ma huwa min alkitabi amma kuma bai daga ciki wa yaquluna suna cewa huwa shi abin da suka karkatar din min indillahi daga wurin Allah ne wa ma huwa min indillah amma gaskiyar magana ba daga wurin Allah bane wa na kuma suna faɗan alallahi akan Allah alkadiba kariya suna zuke ta malle akan Allah wa hum ya'lamuna alhali sun sani babu kariya ne muni da mutum zai wa Allah ta wanda ya da gangan shi ya san kariyar ne ba kuskure yayi ba wa inna minkum lalle daga cikin su waye hum dinna ahadul kitabi wannan zamirin ya koma kan aya ta 75 wa min ahalil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima to wannan wa inna minhum ya koma kan wannan zamiri ɗin ne mafhum sai zaka sai ka ce wa'inna inna min ahalil kitabi la fariqan akwai wani bangare amma ba dukanku ba kaga adalcin qur'ani wani bangare daga cikin su amma ba dukkanin su suke yi ba shi yasa wannan ke bayyana mana duk sabaninka da mutum in zaka yi magana ka masa adalci yana cikin abin da ya karanci yau hatta tsakanin musulmai shine yin adalci ga wanda ka saba da shi kana tare da mutum aminin ka ne ko aboki ka amince da shi ɗari bisa ɗari akan sabani da sai manta da duk alkhairinsa da duk wani abin da yake rashi ka kawai sharrinsa kake kallo ba a haka musulmi na kware baya manta alkhairin al'umma ba zai hana a gyara kuskure ko a yi nasiha ba ma kuma kar a manta alherin al'umma mafhum tayyib don haka yalwuna yalwuna alfitalahum wato suna karkatar da harshen su launa na abu shine karkata shi ko jirkita shi akwai alifin na kafin shine jam'i na lisanun sai a ce alzina alzina ya zama wani irin jam'i ya zama jam'u taksir don an canja turan mufaradinsa sai a ce alzina yadda suke canjawan kala-kala ne na farko daga ciki akwai allau allafi suna iya canja lafazi Shi ne abin da Allah bai faɗa ba a littafin su sai su soma wata magana da ba ta Allah bane a cikin littafin wannan duka an samu a cikin alkutubus samawiya da ƙur'ani, duk wanda suke bayan kasa babu wanda ba a kada lafazin da ba ya ciki ba na biyu akwai kuma ainihin lawul lafzi littaharif a wanda suke kuma magana tana nan amma sai su canja a yadda Allah ya faɗe ta maybe kalmomin ɗaya ne amma sai a canja musu ko wasanin ko abin da ya gaba da haka masu irin wannan taharifi din akwai su da ma qur'ani ba zai ban misali ɗaya kaman misali wa kallama Allah Musa taklima wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Allah Musa taklima cikin nisa'i kenan aya ta 164 muhallu shahid wa kallama Allah Musa taklima akwai masu tahalifin da suka zo sai suka mai da shi wa kallama Allah Musa taklima maimakon Allah ya yi wa Musa magana sai aka ce laha Allah shine mas'ulun bihi maimakon fa'ili sai zama Musa ne ya yi wa Allah magana kaga wasali ɗaya aka canja amma ma'anar ta canja in ka ce wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da Musa in ka ce wa kallama Allah Musa tunda Musa ba zai dauki rufu'a ba dole mai irabi sai ce Musa ya yi wa Allah magana kaga wannan shi ma ta harifi ne na lafazi akwai kuma lawi da suke yi na ma'ana ga asalin abin da Allah ya fakar da ayar ake nufi don ita amma sai su canja ma'anarta completely a cikin canja ma'anar ne aka samo maganganun da suke suka jingina wa Allah ta'ala abubuwan da bai jingina wa kansa ba wani na suna da suna da girma suke su ƴaƴan Allah ne wani lokaci suke mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah ko abin da ya kama da haka har ma suka yi kuma jingina wa Allah ababe na karere wanda ma kai tsaye batanci ne gare shi subhanahu wa ta'ala bai dace a jingina ba don aka yalwuna alsinatahum bil kitabi da littafi imma bil taurati imma bil injil wa imma bil qur'an saboda za su karanta qur'ani su yi tawili a ciki su ce a qur'anin na kuma ai mu mun tabbatar da cewa wani Allah ne ko kuma wani kaza kaza kaza ne so duk ya shiga ciki dabi'a ta su ne litahasabu wa lamun ne nan wurin magana biyu na malamai na farko sun ce lamun ta'alil ne wasu kuma suka ce lamun ne lil gaya in ka ce lita lita'alil sai zama sun canja harshen su sun girgita buhu saboda illar ku fahimci kaza don ku yi zaton abin da suka yi na kuskuren nan iya cikin littafin sai zama alil wato illan yin wannan don su sa ku ɗauka abin da suka yi na iya cikin littafin Allah alhali baya ce in kuma kace bilgaya ne wato kololuwan burinsu kawai shine ku ku yi zaton abin nan da suka yi maganar Allah ne bayan ba maganar Allah ba ne ala ayi halin malamai suka ce yana iya zama lil yana iya zama lil gaya kuma mu'jiza na qur'ani ana iya samun lamun da ta zama ta hukuncin ta'alili kuma ta hukuncin lilgaya. gaya wadan yana iya yiwa don haka li hasabu dan ku yi zato Ku wannan shine yalwuna abin da suka canja da min alkitabi iya daga cikin attaura ko linjila ko qur'ani wa ma huwa min alkitabi amma gaskiyar magana baya cikin littafin Allah din malamai suka ce ana karanta litasabuhu min alkitabi in zaka iya sai ka tsaya a wurin sai ka ce wa ma huwa min alkitabi sannan wa yaquluna huwa min indillah in kana karanta qur'ani kamar da tadabburi a tahajjud ko tarawih wa huwa min indillah sai a tsaya wa ma huwa min indillah wani zai ce ai bai ga alaman wakafi ba alaman wakafi ai daga baya aka yi babu lokacin mai magana mai tsawo amma asali a kasar misira aka fara sanya waɗannan alamat din kawai don a sauwake mana ina ya dace a tsaya ina ne bai dace a tsaya ba in mun samu munasaba gaba ana iya magana insha Allah ta'ala akai don haka wa ma huwa min alkitabi amma bai daga cikin qur'ani din abin da suka canja wa yaquluna suna cewa huwa min indillah daga wurin Allah ne amma kuma wa ba huwa min indillah ba daga wurin Allah bane daga wurin kansu ne sai Allah ta'ala ya ce wa yaquluna suna fadan adam lahil kaziba kariya ga Allah wa hum ya'lamuna alhali sun sani duk duniya babu kariya da ta kai mutum ya san kariya ce kuma yayi ta to mafi muni kuma ba dan adam kaiwa ba sai zama Allah suka yi ba shi yasa a duk kariya ta da dan adam zai a duniya babu kariya da ta kai mutum ya kalli ƙwayar gidanka kai ka san karya yake shi ya san ka san karya yake ya kalli idan kai ce wallahi ba haka bane kuma ya san haka ne duk duniya babu karya ta dan adam mai zafi irin wannan kai ka san ta da bai faru kai da shi ka ba shi bashin dubu ɗari ka kira shi a ce wallahi zai ta abu ya kai bango sai kalli idan kai ce shi ba zai bayar ba ina shaida kai kuma baka da shaida an yi kuskure abu ya kai gaba za a muka shari'a kalli idan kai ce wallahi baka shi ba kuma ka tuna fa magana da kuka kai iya neman a yi hakuri sai daga baya babu karya daga kai wannan to su waɗannan ba fara kadan su kaiwa ba Allah ta'ala al-khaliq al-mudabbir Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz al-hakim ba al-alim wanda baya mantuwa shi suka yi wa kariyar sun sani kuma sun san Allah ta'ala yana ganin suka ce a haka Allah yake kuma sun san ba haka yi ba shine wa yaquluna ala allahi al-kalim wa hum ya'lamun suka yi maganganu na batanci na batanci wa Allah shi kansa Allah ta'ala sun yi batanci gare shi sun jingina masa abin da bai dace ba a ba mu misalan kana da su لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء hmm. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جزاكم الله خيرا إنا قلتك يا نساء نفرقوا أشكي سورة مجمع آل إمران آية 181 na biyu a cikin suratul ma'ida aya ta 64 mu dauki iya muhallu shahid laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun sai wani kafircin kafirci ne Allah ta'ala yace ya ji maganar waɗanda suka ce inna Allaha Allah faqirun talaka ne wa nahnu aganiya mu ne mawadata kai ka ji kafirci Allah talaka ne mu ne mawadata yace sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa wa qatlahum an biya bi ghairi haqqin kuma ba mu manta ba daman sun kashe mana annaba babu gaira babu dalili wa naqulu duku azab al-hariq gobe kiyama za a ce su ɗanɗani wuta mai kuna wannan cikin ali imran 100 aya ɗaya. na biyu suka ce wa Allah ta'ala menene yadullahi mazalula wa qalat al yadullahi mazalula ma'ida aya ta kuda ulo suka ce hannun Allah mazalula a ɗaure ki a dunkule yake baya buɗewa bi ma'ana wato rowa yake yi Allah yake hullat aibihi to hannayensu yanzu su aka ɗaure da su wannan yasa yahudu da suka yi wannan duk duniya ba wanda ya kai ba ya yahudu rowa saboda Allah ce hullat aidi kuma yace wa lu'inu bima qalu an tsine musu dan abin da suka fada bal ya da'u ma busu tsakani kai kaifa yasha Allah ta'ala abu da suke na cirwa yadda yake Ka kaga wannan ai kai tsaye batanci ne kuma a cikin batanci biyu ka kanda akwai tuka da warwara a waɗannan misala, a can sun ce Allah talaka ne to a nan gurin sun ce yana da shi amma ya dunkule to sai aka yi talaka yake da shi ya dunkule kaga illar ƙarya ke idan ƙarya ake da kansa mutum sai walwala kansa tun da kun ce talaka to me ka talaka da a ya kula ya talaka bai da shi kuma kun ce a can kuma kun ce a to ya kula ya hada ai ma wadati shi ake cewa ya dunkule ya hana amma talaka da yake a laro iya kuma ina za a ce ya dunkule ya hana Allah ta'ala mawadaci ne ba talaka ba ne na biyu kuma Allah ta'ala yana ciyarwa saboda ya ce inna Allah huwar razzaqu zulkuwatul matin ba kadai arraziqu ba arrazzaq cikin zariya kaya ta 58 shi arrazzaq ne mai tsananin azartawa shi sa bahaushe ce wai dare dai Allah yakan yi baturi to wallahi dare dai Allah sai yayi ne sai yayi mutum biloniya a wurin Allah mai sauki ne kuma ba bironiya a naira ba, ya ga dama sai ya shi ko a pound Koma abin da ya fi kowanne karfi a duniya irin kasar kudin kasar kuwait haka irin oman irin jordan waɗannan sun fi fawun da dole ma daraja a rana ɗaya Allah zai yi saboda mai Allah ta'ala yana abin da ya ga dama ne ko ba su ya shawarci kowa ba za ka yi wa Allah karya iya daga cikin manya-manyan zunubai da ake bukata mu nisance su shi yasa ko a kaɗi mu ma musulmai mu rika nisantan da ka suka ce Allah ya ci ba ka da ayar kawai sai yi masu ce Allah ya ce wani abu ma karin magana ne sai mu ce Allah ya ce Allah ya ce haramun ne Allah ya ce halal ne waɗannan ababe ba a bukata ya yi kashedi da yawa kan su arama tana da misali ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام litaftaru ala lahil kalib cikin na hali aya ta 116 kada ku waye gari ku rika harshen ku kuna faɗan ƙarya ga Allah ku ce kaza halal ne kaza haramun ne litaftaru ala lahil kalib dan ku kirkiri ƙarya ga Allah innal duk wanda ke garaben yau Allah gare ba zai taɓa yin nasara ba a duniya da lahira Allah ba yadda za a kai wa ka rage wa Allah kariya a duniya da alahira kuma ka je kai nasara ba taba haka ba duk wanda yake wa Allah kariya tun a duniya sai ya lalace sai sa mu rika kiyayewa kar ka je kawai ba ka da haya ba ka da hadisi ka ce Allah ya ce ka iya ci ba abinda na fahimta bisa ga bayanan malamai kamar Allah ya ce sun ce Allah ya ce kaza zan faɗi ma'anan abinda na fahimta sai ka faɗa amma in ka ce Allah ya ce to kai tsaye kana faɗa wannan shi ne hukuncin Allah da babu sabani kauce masa kuma yana cire mutum a cikin addini kai tsaye sai cire mutum a musulunci ba a haka muna da ɗabi'ar karin magana musamman mutum zai ce ai Allah ya ce tashi in taimake ka Allah bai faɗi haka ba ma kana da ayoyin da za su iya goyon bayan haka sai ka ce cikin tafsiran malamai na fahimci ai Allah da kansa ya nuna in mun tashi zai taimake mu kar ka nuna wai haka Allah ya faɗa jingina wa Allah magana kai tsaye da baka da yakin yana da wahala shi yasa fa ko tafsirin Qur'ani ka dauki translation na Qur'ani ko tarjama da Hausa shi wannan ba Qur'anin bane saboda a wajen kusantar tarjaman mai yi da Hausa yana iya kuskure in kana translation mai yi da Turanci yana iya kuskure so za ka fassara qur'ani da turanci ko da hausa ko da kowane yare ba qur'ani ba ne sai dai ƙoƙarin fassara ma'anar qur'ani kada ƙoƙarin ce za ka ce raddul ma'ani raddul azab ila ma'anil qur'an ma'anonin ake so a fahimtar da kai ko tafsirin qur'ani ka dauka na larabci shi sharhan ba qur'anin bane sai dai ƙoƙarin fahimtar da ma'anar to kaga wanda ya dauki translation kai tsaye da turanci ba zai ce qur'ani ya karanta ba zai iya samun ladan ya nemi ilimi amma bai zama ya samu ladan karanta kowane harafi lada goma ba to kaga kenan in fassara da aka yi kokarin kwatantawa da ilimi bai zama qur'anin ba ga wanda ya karin magana kawai ya fada kuma yace Allah ya ce wannan kuskure ne mu rika kiyayewa Allah ta'ala shi ya halice mu ba a wasa da sunan Allah na'am ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان لبشر بايا أنسى كمتم مسمى النبي كومنزو an yuktiyahu Allahu alkitaba Allah ya bashi littafi da ya masa wa'ayi a matsayinsa na annabi ko manzo wal hukuma kuma ya bashi hukunci wal nubuwata kuma ya appointing din a matsayin annabin Allah ababe uku thumma yaqulu lin-nasi kuma ya zo ya ce wa mutane kunu ibadan li min dunillah ku zama bayina koma bayan Allah babu annabin da ya haka duk duniya babu annabin da Allah ya turo zai canja sako ya nuna cewa ga abin da Allah ya faɗa shi ya canja dukkanin annabawa sun zo a matsayin annabawa ne wasu a matsayin annabawa manzanni kuma duk wanda ya zuya ce a bauta wa Allah ne wahala hada hula kala. babu wanda ya canja a cikin su duk canjin da ka gani bayan sun wuce ne ko bayan lokacinsu ya wuce tukunna aka canja amma annabawa ba sa cuwa-cuwa ba inda suke jirkita hukuncin Allah walakin sai dai abinda da annaba suke faɗa nu ku kasance rabbaniyina ku mutane ku zama rabbaniyai bayan rabbu masu tarbiyya bima kuntum da abin da kuka kasance tu'allimuna alkitaba kuke ilmantarwa na wahayi wa bima kuntum da abin kuka kasance tadrusuna kuke karantawa kuke neman ilimi kuke ilmantarwa ma kana li basharin wannan na hani ne baya halata korewa ne imtina'an ne kaunan wa shar'an a hankali da a shari'a ba zai taba yiwa Allah ya turo annabi kuma ya zo amanar abin da aka bashi ba li basharin kalman bashar shine dan adam bashar sai a ce mutum bashar ana kiran sai a ce insanun min bani adam mutum daga cikin ƴaƴan adam dan ba mu kadai ne ƴaƴan adam ba ya ajuju wa ma'ajuju ma ƴaƴan annabi adam ne sai dai a ce insanun min bani adam an kira mu da bashar ne saboda me saboda a cikin halittun Allah mu ne fatar mu take fili ba za ta shiga shi da yawa akan ta ba daga bashara na fata ne kowa ya ga fatar da take in ka ga akuya ba haka take ba in ka ga tinkiya ba haka take ba a halittun da Allah ya mu da za ka fatar mu a fili take ana iya ganin ta amma sauran halittu za ka ga ko an rufe su ne da ne da fata ko an rufe su da wani abu kamar yadda ka san bayan ƙwarya kamar yadda ake samun kunkuru amma mun fata ce take fili ba sai an cire ko ba ake ganin ta a fili amma akuya ko tunkiya sai ka je ka babbake fatan kake iya samun babbake gashin kake samun fata so da ka bai halatta an yi usiya kullahu kitaba Allah ya ba wani annabi ko manzo littafi ko annabi Musa da aka bashi a taura ko annabi Isa da aka bashi injila ko annabi Musa da aka bashi Qur'ani wal hukuma da hukunci Allah ta'ala ya bashi hukunci me hukunci a nan hmm? hukunci shine asalin shari'o'i da ke cikin littafin yanzu ka zo ka yi tambaya a Qur'ani menene matsayin sallah kaza me matsayin aikin hajji a ja ya a baka shin kaza halal ne ko haramu shine alhukum shi da ke cikin littafin don littafin Allah ba hukunci ne kadai ba akwai tarihi a ciki akwai masail aqadiyya sannan akwai hukunci to a hakam din da ke shine alhukum wannan itinabi aka yi a wurin malaman balaga alhukum shine sakon da ke cikin littafin da Allah ta'ala ya saukar akwai misali kamar wa anihum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilay misali cikin suratul ma'ida aya ta 49 min babin misal kaga wa anihkum bainahum bima anzalallahu ka yi hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar to wannan abin da ake kira na kaza halal ne kaza haram a cikin takaddun Allah shine al-hukum da zaka huwa juz'un min kitabillah mafhum sai wallubuwa kuma a bawa annabi annabta thumma sannan ya kula ya ce din nasu ga mutane kunu ku kasance ibadan bayi ligare ne min dunin lafi ba bayan Allah babu annabin da ya zai shi a bauta masa babu annabin da Allah ya tuno dukkanin su sun isar da sakon Allah ɗari bisa ɗari daidai wa daida in kaga an bauta musu to bayan sun tafi ne aka samu canji wasu suka cin amanar su da kirkita amma annabi ba zai zo ne da kansa a matsayin abun bauta ba walakin sai dai kunu ku kasance wannan kuma ya shafi mu daka rabbaniyai rabbani shine mufradi rabbaniyuna shine jam'ul muzakkari salim rabbaniyina wannan ya zo a matsayin isu khabaru kana ne shi yasa sai zama kunu rabbaniyina a matsayin sana khabaru kana mansuban bil wa majrur Bilya wa marfu bi ish so da haka a wannan babin ne to ana a ka'ida zo da nasaba ne sai zama rabbaniyina mafhum tayyib haka walakin in an ce rabbani daya daga kalmar rabbu ne rabbu Allah mahalicci at-tarbiya wanda ake tarbiyyantar da shi yayi biyayya ga mahaliccinsa rabbani wanda ke tarbiyyar kansa da al'umma don su yi biyayya zuwa ga rabbu Allah subhanahu wa ta'ala shi yake cewa rabbani Ke sa kana karanta tarjaman malamai sai ga an ce huwa alimun rabbani malami ne mai tarbiyya idan kana karantar da mutane ba kawai gaya musu sako bane a'a sai da tarbiyya gaya musu mu girmama na gaba da mu mu zo masu kwatanta gaskiya mu zo masu ladabi in za ka je gaban malami koyon karatu sai ka duba wa yake da tarbiyya da zai kyautata ɗabi'unka su zama na tsare ba wai kawai sakon da ya gaya maka ba in ka je gaban wani sai ka zama ɗan tasha saboda duk abin da za ku koya maka sai zagi da cin mutunci ana so ka yi karatu inda za ka zama mutum ka san mutuncin mutane har wanda ya saba maka ka san matsayinsa na ɗan adam ka kaddara shi misali ka duba da fir'auna duk kafircinsa annabi musa da haruna allah sai musu ya kuma sa magana mai daɗi duk duniya ba mai kafirci auna, amma kaulan layyinan aka ce ba a ce a zage shi ba to shi malami rabbani in yana karantar da mutane kamar yadda likita yake ta renon yaro dan shekara biyu za a masa allura ne sai da rana shi da bashi minti yana dukan ka kana hakuri to haka rabbani yake ba wai kawai karatun ne muhimmi ba a ina tarbiyya yake mamar imamu malik rahimahullah da ta haife shi ya yayi wayo sai take ga je ka wajen can ra'ayi ka koyi ɗabi'un ka gabanin ilimin shi ilimi idan babu ɗabi'u na ƙware na kunya da girmama mutane da mutunci to zai zama kawai kamar wani abu ne na kashanci sai zama baya baka sha'awa dole ilimi sai da ladabi a cikinsa ka zaɓi kalmomin da za ka rigar mana wanda ko wanda ya saba da kai zai fahimci ka girmama shi zai iya jin gaskiya a bakinka amma in ka zaji mutum ka aibata ka ci mutunci ba zai fahimci gaskiyar a bakin ka ba shi sa malamai ana so su zama rabbaniyai in za ka yi karatu ka duba ina ne za a gyara alakar ka da Allah wannan yana cikin abun da nake yaba karatun da muka yi na zaure a gaban malamai na littattafai akwai ladabi iyaka ka zo ka kwaɓe takalmi a gefe ka zauna malamin ka na kan buzu ko kan shimfuli kuna zaune a kan yashi a ƙasa ku ɗauki tsinke ana ɗora muku kalma bayan kalma kunya ta kan hana ku ɗaga ido ku kalli idan malam shi yana kan buzu ku kuna kasa sai muka zo zamanin da sai a aji a saka AC a sa fan ɗalibai suna zaune akan kujera ta isa da tebul sun ɗora hannaye malamin iya ta yawo a cikin maru kamar maroki yana yawo kuma haka ƙur'ani yake koya mu to sai aka bar ladabi daga wurin suna jin ne dalili su yanzu su ne manya saboda su suke zaune a kan tebur a kan kujera da tebur shi kuma yawo yake abin tausayi mai yiwa iyayensu sun fi shi kuɗi sun sa kaya mai daraja shi kuma rigar sun aka ce sa za su ce Allah ya isa so daga nan aka bar ladabi na ilimi wajibi ne idan ana karantarwa ya zama akwai ladabi kuma karancin ladabi ya fi faruwa tsakanin a yanzu waɗanda suke da'awar cewa mun fahimci sunna in ka bar wurin a nan aka fi samun karancin ladabi saboda ilimi ya yi arha yanzu babu wahala ka zo masallaci malamin ka zai bincike ya zo ya koya ma kana shan AC ka ma sanya aka biya kudin wuta a kunna AC ba wani lokaci ma kana kwance a gida kana kallon kwallo kana kallo a waya ana maka layi tafsir in ka ga dama an ci kwallo eh go sai ka tsaya kalla sai ka daga ci gaba da kallo ilimin babu wahala so wannan ya sa ilimin sai ana walakantar da shi saboda a bulus ake samun sa sai sa su zai ba mu san girman masu karantarwa ba ba mu san darajar ilimi ba ba mu san darajar malamai ba wannan ita ce babbar matsalar da a yanzu take faruwa tsakanin al'umma ilimi ba wai kawai karanta mutane Allah ya ce ba a'a a ɗabi'a a ga akwai ilimin a magana akwai ilimi akwai mutunta mutane akwai kuma kaddara hatta wanda kake da saɓani da shi kar ka manta duk alkhairin sai zama shari kake kallo duk wannan bai daga cikin ladabi na ilimi ladabi na ilimi shine duk waɗannan ɗabi'u din suna da muhimmanci manzon Allah fa da yazo ba sai mana kawai yazo ya koya mana aqida ce kadai ko tauhidi ba cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq ga hadisin a cikin sahiha hadisi na 45 ni an aiko ni ne don na karantar da ku kyawawan ɗabi'u ka ji maganar kyawawan ɗabi'u yau saboda rashin ɗabi'a almajirin ilimi ɗan shekara sha takwas sai kalli dattijan malami ɗan shekara saba'in ko tamanin sai ne masa ina za mu je da haka mu fa mun tashi a yarinta in dai ka samu tarbiyya gaban iyayenka abokin wanka ma baka kallon idan saka ta yayi ƙarya abokin wanka ma yayanka ne duk sai dai ka ce yaye Muhammadu yaye Musa duk abokin wa ma wa ne ba wanda ya samu tarbiyya ta malamai na kwarai zai kalli abokin wansa ya ce matsariya kake yi to yau yaro dan shekara sha takwas idan ya dirka a kan shugabannin musulmai yan shekara tamanin akan matsalar da babu aya ma ba hadisi sai dauki kowa mutumin banza ne kuma a haka sai mu ce bautan Allah muke wani Allah kake bautawa da haka wanne addinin musulunci baya rabuwa ba a raba shi da ladabi don annabi ya ce ai shi ma don ya cika mana kyawawan ɗabi'u ne annabi iya da kunya annabi iya da mutunta mutane iya da gaskiya iya da amana iya da haƙuri iya da yaƙini yana da kyautatawa a cikin lafazi da yake wa mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka walakin kunu rabbaniyina bima kuntum da abin da kuka kasance tu'allimuna alkitaba kuke ilmantar da mutane na littafi a yanzu in mu ne sai a ce qur'ani wadanda suka rigaye mu al wa nasara sai a ce taura da linjira to da ka ba karantarwa kadai ba mu zama rabbaniyai masu tarbiyyar mutane a koyawa wa almajirai yin azumin nafila a koya musu rinsa gani a koya musu zaben kalmomi idan suna magana wanda ko sun saba da wani daɗin lafazin zai sa abokin saɓanin ya fahimci cewa gaskiya ce a bakin su in aka koya ɗalibai cin mutuncin dattawa ba za a fahimci gaskiya a wurinsu ba kuma wannan ilimin ba zai zama mai albarka ba sai sa dole ana karantarwa sai da ilimi sai da ladabi duk inda za ka je ka zauna a majalisi da babu ladabi to asara ake koya mata Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya gyara mu gaba daya ya gyara halayen mu abubuwa da muke da daidai a ladabin karantarwa Allah ya tabbatar da mu akai wanda muka kuskure gaba daya al'umma Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa amma dai muhimmin abu shine yadda ake koyar da ladabi tsaftatacce a zaure duk abin da bai saba shari'a ba sai an ɗauko shi an zo ana karantar da shi a majalis na ilimi tukunna ilimin ya yi albarka in ba haka ba yanzu ilimin sai koma kaman karatun jarida ne ko dictionary Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wa bima kuntum tadrusuna da abun da kuke yi na darasi shine takrauna wa tu'allimuna wa tudarrisun shine abun da kuke koya kuma kuke koyarwa Allah ta'ala ya ba mu ikon koyan alkhairi da koyar da alkhairi ina ga sai mu tsaya a daidai kan wannan aya din na so a ce dai an karanta ta tamanin din amma zai wahala ko dai za a karanta to sai mu batta mu tashi akan aya ta tamanin inda nisan kwana wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaban ayamurakum wa fi qira'atin ayamurkum bil kufri ba'da id antum muslimun Allah ba zai umarni da kafirci bayan ya ce a yi musulunci ba Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani ya karantar da mu Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata wanda yake mai albarka wannan masallaci na annur shugabannin masallaci wanda suka